a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ku rinka shan nonon saniya domin nonon saniya na maganin kowace irin cuta sai ce saboda saniya tana cin kowane irin ice da ganye wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan abi dauda wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗi to ko ka san cewa da yawancin cututtuka idan an sha nonon saniya asali